Ƙarawa matan da ke neman na kansu ta hanyar sana'o'in hannu da ƙere-ƙeren kayayyaki irin na gargajiyar Afirka kuzari shine babban dalilin da ya sa ƙungiyar matan Nijar shugabannin masana'antu buɗe kasuwar baje kolin da ke samun goyon bayan ofishin jakadancin Amurka. Madam Hawa Idi ta cibiyar Rendaura na daga cikin masu tsare-tsaren wannan biki da ya haɗa matan sassan ƙasar Nijar. Mun zo ne mu gwada eh, iyawar mata duk mace abun da ta iya cikin aikinta kowace yau a cikin nan wanda muka zo ta zo ta nuna taka rawarta na mi ta iya a cikin zaman rayuwarta na mi ta koya a cikin rayuwarta. Waɗanda suka baje hajojinsu a wannan kasuwa ta cibiyar raya al'adun Amurka sun yaba da damar da aka ba su. Ni ce Barat Musa, wannan alheri ne wanda bai san ba ma abin da kake yau in ya gani sai ya sani. Ya kamata a ce duk abin da muke a cikin ƙasar nan. Kayin wani ɗan wata ƙasa ya zo mu a ce ma in wani abu ne kamar yau baje kolin wannan da aka bude a ce kayan mu na gargajiya ne muka samu ku zo mu nan gurin dan mi dan mu gwada muna san kasan mu muna son al'adunmu Hajiya Karima daga Agada Sarki to mu dai ga sunan na kawo biju na kawo kayan bugaje na kawo kaya dai ga sunan kala-kala daga agadas mun gode mun gode tunda sun tuno mata kasancewar wannan kasuwar baje koli na da manufar jan hankalin 'yan mata domin su yi koyi da mata masu kere-kere da sana'o'in dogaro da kai yasa aka keɓe lokacin musamman inda mata shugabannin masana'antu masu zaman kansu suka ba su sirrin tafiyar da harkoki adama abubakar wata ɗaliba da ta halarci wannan biki na da gurin kafawa kanta kamfani idan ta kammala karatu. Ni burina in samu in kirkira makaranta wadda za ta samu 'yan mata wanda uwayensu ba su da su aikin hannu ko suna zuwa makaranta su su yi aikin hannu ina son haka in yi haka ne saboda 'yan mata samu su yi aiki tunda a Nijar kun san 'yan mata kowa arme ke so ina so in kwatanta musu ko suna son arme su yi arme amma su nemi da kansu su nemi aikin yi. Ministan bunƙasa ayyukan hannu da yawon bude ido Ahmad Boto ya yaba wa tallafin da ƙasar Amurka ke ba ƙasar Nijar da nufin inganta rayuwar al'umma, kamar yadda wannan baje koli ke ƙara jaddadawa. mata sun fi rabin al'umma cikin ƙasar Nijar ba a iya gini a mai da rabi ƙauye kenan wanga taron da aka yi nan mai muhimmanci ne ƙwarai gani hukumar kawo gudun mu ƙwarai ga ambasar kin Amerika da kungiya ta Millennium Challenge Corporation wadda ta bada dama ake wannan eh, bashi kolin. Amurka da ke kan gaba a jerin kasashe a minnan Nijar ba za ta gajiya ba wajen dafawa wannan kasa don ganin ta samu cirawar tattalin arzikinta, in ji ambasada Eunice Redek. yanzu haka nishiyar na cin moriyar wasu makudan kudaden da suka haura miliyan 437 na dalar amurka ta hanyar shirin millennium challenge corporation wanda ke mai da hankali ga ayyukan ci gaban karkara ba idan sassaucin harajin da 'yan kasuwar nijar ke amfana da shi ta hanyar agowa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar